كلمات الله تعمات من شر ما هلك أعوذ بكلمات الله تعمى من كل شيطان وعامة ومن كل عين لامة جماعة kuke saurara za ka gan alamina kenan amma da yake cikin dare mina malamai suka ce ba shi kayi kwana hal asusu bayi ba in ka kwana ma kadan ma kowane lokaci ne zaku ya kuce ga jama'a sun fara sun fara wucewa malamai suka ce ba damuwa sa za ku gan basis cikin dare ke ga da su wuce filin arafa wayan suna bidan su je su kwana daga masjidin namra shi yasa don su samu su yi sallan asuba daga masjidin namra sa'annan kuma da safe su jira su samu utuba daga masjidin namra da same time bayan sun samu utuba su samu sallan azafar da la'asar kasaru kasaru daga wurin tukunan su wuce filin arafa shi yasa zaka duba gari gari da yawa zaka ka gan su sun fara kwashe mutanen su ki kake ganin ga sun kwashe mutanen su ana wucewa a je filin arafa to waɗansu na nan ba su su yi tafiya anyan dai arafa dai anyan ke ga kagan ya yi ga to akwai waɗanda ke son ku yi tafiya da ku kama anya kula tafiya ba damuwa alkamin dai awa tafiya dai ka kai wurin da yana iya kai awa biyu da wani abu to shi yasa kake ganin ga basi sun ga kake kallo mutane sun fara sula wucewa ga sunan sula wucewa daya bayan daya sula wucewa kamin bayi ya kai shi sa kaga ake kwashe mutane ana zuwa da saboda jama'a cunkoso na da yawa shi sa da yawa su sun fi ganewa kwashe jama'a a wuce da su ko da ba yi sallan asuba ba su samu sallan asuba daga masjidin namara. shi kake ganin to kagan wangan ga aka daka ganga layi nan wangan layi wasu gari kenan yanzu da bude su su zo su kwashe kansu su wuce daga mazirin namara. to shi kake gani nan shi kake gani daga nan daga nan ko ina, kowa ya fara fitowa in ka duba daga nan za ka ganga ba su sunan na zuwa kowa ana wuce da kowa filin arafa kenan amma muna mina cikin dare ke ga yanzu aka buga karfe goma da wani yanzu ne aka buga karfe goma da wani 12 ma bai buga ba to amma mun ji majority malum ma sun ce wai ba damuwa ko da yake mu da kanmu mu ma muna tafiya za mu wuce filin arafa ne shi yasa jama'a Allah ya karba muna shi kuke ganin jama'a na tafiya lauli lauli ala wuce wanga insha Allah mun so mu zo muku Facebook live amma ba mu samu lokaci ba abu da ke ciki kuma bayan mun kai filin arafa insha Allah peace dawa media za mu zo muku da update don abin da ke tafiya daga filin arafa nan ganga da mu barku insha Allah ni ne naku abokin malum mangana ko za ka ce da push up ke <laughs> Allah ya karba mu da ibadun mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh